kamar yadda ma bayanai yake nunawa wannan abun alhini ya ko faru ne a anguwar sabo Tashar gembu na karamar hukumar Sardauna da ke jihar Taraban inda aka samu gawakin mutum uku a ɗaki guda bayan da suka kwanta bacci lamarin da yanzu ma haka ya jefa jama'a cikin mamaki da kuma tajibi cikin waɗanda suka mutu har da wani dattijo da ke da kimanin shekaru casa'in a duniya da kuma 'ya'yansa biyu kuma ana kyautata zaton cewa hayaki ne ma ya kashe su a ɗaki cikin dare malam abdulhadi musa ɗa ne ma ga dattijon da ya rasu ya ko bayyana da lamarin ya faru ya ce abin da ake kyautu san ya faru da su shine gawayi irin na hura wuta din nan saboda baban namu tsoho ne ya kai shekara ta kaman tun da na kawo shi ina dan hura masa wuta haka sai muka dan iba ce muka hura sai muka tafi muka yi sallah muka dawo da ya an ɓarke wannan dai shine nake zaton kowannen sanadin gawayi ne sanadin wannan faruwar wannan abu. shi ma dai mai angon wannan waje da lamarin ya faru wanda ko bai so a ambaci sunansa ba ya ko shawarci jama'a ne ma da ake kulawa musamman wajen amfani da gawayin dumama daki risho ko kuma janaretin ba da wuta ya kamata in wannan in an ga abu yau darasi na gobe iya masu kura wuta ko risho ko gawayi irin wannan ya kamata su bude windo saboda iska ya shiga da wannan sau biyu ne ya faru a nan akwai gidan lilba haka din ya taba faruwa haka suka kunna janareto suka bari mace gari an samu ɗaya ya mutu shi ma ya fita hayyacin sadaket ya samu ya tashi to yau kuma na biyu abin da zai kira mutane masu fura wuta irin wannan su mai da hankali su buɗe wundo wannan abin tashin hankalin na mako zuwa na yayin da a jalin gofa da jihar taraba aka samu faduwar turakun sadarwa na antena biyo ba ruwan sama da ma da aka yi kamar da bakin koriya wanda kuwa ja a sa rayuka da gidaje sunana ibrahim mai kudi ina unguwar sabon gari a jalingo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adi na rayuka da kuma gidaje da dukiyoyi masu yawa wannan ruwan sama ya yi barna nima ya shafe ni antena na gullo da yake can bayan wutar dinta da kuma wani intin kawai sai iska ya saukar da wannan antena din ya fadi akan wannan hotel din bayan da ya fadi kuma akwai mutane a ciki sun kai goma a cikin goma nan guda uku ne suka sira so guda hudu kuma su riga mu isan gidan gaskiya ɗaya namiji uku mata domin ɗayan din da kirma muka zare shi shi namijin ɗin. Da yake tsokaci game da abin da ya faru Mr. Julius Ayabutu da ke zama babban daraktan hukumar kare muhalli na jihar Taraba ya ku gargadi jama'a ne da suke kulawa da yadda ma kamfanonin sadarwa ke kafa turakun su walau a gidaje ko kuma wuraren hada hada jama'a. They are supposed to eh, eh, eh, confide with us to, to confirm whether this is in specific, with specification in respect of an environmental impact assessment report. Kai abin takaici ne yadda jama'a ke koyin kula da yadda kamfanonin sadarwa ke kafa turako a gidaje ko kuma a muhallansu ba tare da samun izinin hukuma ba dole a sa ido da kuma bincika daga hukuma domin kare lafiyar jama'a no no global has been registered with us in Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta ce tana ma bincike domin sanin matakin da za a ɗauka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.